أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake miƙa godiyarmu ga Allah ta'ala wanda ya kawo rayuwarmu yau wuni na goma ko a cikin watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in wadda ya daidai da goma sha biyar ko ga watan mayu shiga ta dubu biyu da goma sha tara yau ma ga ya cikin ikon Allah da ya dare gare shi za mu ɗaura karatunmu a daidai da muka tsaya da yan ƙwaru su manta ba mun tsaya a kan aya ta saba'in da biyu jiya yau kuma za mu ɗora a kan aya ta saba'in da uku ɗauke mun tsaya kan aya ta saba'in da uku za mu tashi kan aya ta saba'in da uku sai Allah ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم Allah ta'ala sai ci gaba da ainihin nuna mana irin mu'amala ko alaka da take tsakanin muminai da kuma waɗanda suke ba muminai ba idan muna son fahimci wannan sai mun ainihin ne gwada wannan da aya da kuka karanta a baya jiya Allah ta'ala ce wallazina na kun ga waɗanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wa jahadu kuma suka yi ƙoƙari cikin addinin Allah fi sabilillah mana suka je suka yi yaƙi don Allah da kuma na awo da wa'annan wa'anda suka tattaro wa'anda suka yi jira zuwa gare su ne mutanen Madina wa nasaru bayan sun sauki baƙin kuma suka taimake su suka taimake addinin Allah Allah ya ce ula'ika humul mu'minuna haqqan wa'annan ne masu haƙiƙarin imani sune mu'minai na gaskiya duk mumini na gaskiya Allah ce da hun makfiratu lalle yana da wata irin gafara wa rizqun da wani arziki karim mai girma sai ce mu والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض Allah بالله إن الله بكل شيء عليم الله تعالى يتشف والذين ga wanda suka yi imani a bayan wa'ancan ai ba su sabiqina ila al-iman wal hijrati bayan wa'annan da suka riga ta da imani da kuma yin hijira ku gane a farko akwai wanda suka riga shiga musulunci kuma bayan waɗanda suka riga shiga musulunci akwai waɗanda suka riga yin hijira cikin waɗanda suka musulunta da wuri to waɗanda suka shiga musulunci da farko kuma suka yi hijira a farkon lokaci a wajen daraja da fifiko waɗancan su sai kuma waɗanda suka biyo musu shi ne ma ya ce ai ba da shafi na ilil iman bayan waɗanda suka rigata da imanin nan wal hijirati da kuma hijira wa hajaru su ma suka zo suka yi hijira bayan sun imani a bayan wa'annan kuma suka yi hijira wa jahadu suka yi ainihin kokari suka yi jihadi a cikin wannan addini kun tare da ku Allah ce to fa ulaika wa'annan suna tare da ku ayyuhal muhajiruna wal ansar ya ko mutanen makka ya ko mutanen madina suna al muhajiruna wal ansar kenan akwai mutanen da ba su yi hijira ba sai bayan annabi ya yi hijira akwai wanda ba su musulunta ba sun yi imani da Allah ba sai bayan annabi ya yi hijira ya bar maka amma sun yi imani su kuma bayan sun imani suka ƙara yi hijira suka biyo mangan Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa garin Madina da suka zo suka shiga cikin tawagar musulmai kuma aka yi yaƙi da Allah ya ce wa'annan da suka wannan suna tare da wajen me wajen imani na gaskiya wajen samun lada da abubuwan da suke kama da haka shi ne malam ya ce wa wurin alhamu amma kun ga 'yan uwan juna ai zaul karabat su ne ma'abota ainihin dangantaka ba hun aula guda Sashen su shi ya fi cancan da sashen fil irsi wajen gado da gabanin wannan aya akwai hukuncin da aka soke rata da idan mutum ya hijira ya dawo ya da mutum makka ko mutum madina idan aka samu kaddara wani ya rasu zai iya cin gado a sanadiyar imaninsa da hijirarsa amma daga baya sai Allah ya soke wannan hukuncin da hukuncin gado ma'abocin kusaci ne yake ci shine sai Allah ya ce wa ulul arham zaul arham wanda kuka fito mai dangin juna aula Babu ba'dhum aula bi ne. sashi su ce fi cancanta da sashi shine ma ce fil irsi wajen gado min tawarisi bil imani akan gajejjeniya da imani wal hijirati da hijira al mazkuratu wanda aka ambata a ba yau ka ce idan mutum ya imani ya hijira zai iya cin gadon dan zai iya cin gadon wani mutumi dan uwansa dan sai Allah ya soke wancan hukunci ce a'a wanda suka cancanci su ci garin juna su ne wanda suke da dangantaka na ba ta mafahimta dangantaka ta musulunci tana da ƙarfi kuma ana ana kulla alaƙa mai ƙarfi da ita amma Allah sai ya nuna cewa yanzu wannan dangantakar ba ta kai ta sa ɗan adam ya ci garin mai ba ina ba ta mafahimta ta ka sai aka soke wancan hukunci aka tabbatar da mai cin gado yana da alaƙa da mai dangantaka ta jini na fata mun fahimta za ka hannun shi sa malam ya ce da Allah ya ce wa ulul arhami babu aula ba ba'd sai ce a wajen gajajje ne mai altawari su bil imani akan yin gado a dalilin imani wal hijiratu da hijira al wadda aka amba aka ambata fil ayati sabiqa a ayati ta gabata fi kitabillahi wadda aka rubuta a cikin littafin Allah wasu malamai suka ce fi kitabin Allah shi cikin abin da Allah ya hukunta wasu kuma kamar wannan malamai ya ce fi kitabin Allah fi Qur'ani wanda aka rubuta a cikin Al-Qur'ani shine wadda zai gaji wani shine wadda yake da alaka da shi ta me to ji shi zai cika da ka daga nan har a zo a san kaso da suwaye suwaye suka cancanci su ci na fatan fahimta to da haka wannan aya wuce ke ta fitowa inna Allah lalle Allah bi kulli shay'in dangane da kowanne abu haki ali masarin ai wannan hikimatu almiras yana daga cikin hikimar Allah wannan batun gajejjeniya din shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yarithul muslimu kafir wal kafir muslim su da zai gaji kafir ba haka kafir ba zai gaji musulmi saboda me saboda ayan da aka rubuta a baya cewa ya imani wanda ya hijira zai iya cin garin ɗan'uwansa kama daga baya sai aka zo aka ci a sai alaƙa ta jini ta shigo bayan alaƙa ta imani ɗin alaƙa ta jini sai ta shigo idan akwai jini akwai musulunci to wani shi ya fi cancanta in jini ya shigo ba musulunci to babu gado a tsakani shi sa nan malaika wannan hadisi ya ce la ya muslimul musulmi ba zai gaji kafiri ba wani littafin musulma haka kowa kafiri bai zai gaji mutum musulmi ba wani musulunci ya kore wannan da fatan fahimta za ka kenan ɗan adam ya kiyaye abubuwan da ake so ya kiyaye malam cewa na hadisin da zai a da wani bukari ya zo cikin hadisin da wani bukari fitar an abin rata daga abu rafi radiyallahu annu Allah ya ƙara yadda gare shi ƙara ya ce ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man amana billahi wa rasul wanda dai duk ya imani da Allah da manzon Allah wa aqama salata ya tsaye sallah wa sama ramadana ya azumci watan ramadan wa kana haqqan ala Allah to ya zama haƙƙi a wajen Allah ayyu bikilahu jannat ya shigar da shi gidan aljanna wannan aiki su suke nuna tabbatar imanin mutum musamman min sallah sallah ta daga cikin alamar imani da aka wanda yake so a kaddara masa imani na gaskiya shi ne ya yi mai ya kiyaye sallah sannan sai ya ce wajahada fi sabilillahi aw jalasa fi ardihi allati urida biha yayi jihadi don Allah ko ya zauna a kasar da aka haife shi ya jihadi ba inda yi wa'ancin ayyukan da aka lissafa zai shiga aljanna Ya yi imani da Allah ya ɗaya da sallah ya azurci wata ramadan ya kiyaye sauran hukunce-hukunce amma wannan bai ba bai samu dama ya jaye jihadi ba wanda zai tabbatar da shiga mai gidan aljanna me sa malai ka hadisi dalilin shine kar ka ɗauka a ce wanda bai je jihadi ba ba zai samu falalar samun aljanna sai dai shi jihadi yana daga cikin dalili da yake sa ɗan adam ya samu falala ta zuwa gidan aljanna da wasu falalolin kuma daban-daban faƙalu ya rasu na layi da annabi ya faɗi wannan magana sai safe suka ce ya mandan Allah hannu da bashirin nasu ba ma yi wa mutane bushara ba ƙala inna fil a ta daraja ta annabi ya ce ku sani a cikin gidan aljanna akwai matakai guda ɗari darajoji daban-daban har guda ɗari ya ce a adda hallawu lil mujahidi na fi sabili Allah ya tattale su ga mutanen da suka yi jihari don Allah ma bayyana ce ne abin da yake tsakanin daraja ɗaya ɗaya da ta biyu ya ce kama bayyana sama'i wal ard kamar faɗin sama da ƙasa kuma haka ce irin ta Allah ya tanadi guda ɗari a mutumin da ya jihari don Allah wani hadisi an kawo shi don a kwaɗaitar da musulmi ne ni sha'awar yin jihadi karmi ne karmi sha'awar zama a kawai babu jihadi shi za a ɗauko kula da waɗannan ayoyi gaba ɗaya su suna ta nuna mana cewa ya kamata mutum musulmi ya zama kokari cikin addini a sadaukar da rayuwarka ka yi ƙoƙari don ka samar wa kanka irin wannan daraja in alkiyama ta tsaya sai manzo sai suka ce fa za sa'altumullah manzo Allah sai ce idan za ku roƙi Allah was'aluhu al-firdaus to ku roƙi Allah ya ba ku aljannatul firdaus fa innahu awsadul janna domin aljannatul firdaus ita ce matsakaiciyar aljanna aljanna matsakaiciya da dan adam zai samu shi sa manzon Allah ya ce in za ku roƙi Allah ku roƙe shi ainihin wa alal jannati bafi daukakan gidan aljanna wa huwa wa fawqahu alal wa fawqahu arshul rahman ba fificiyar aljanna kuma to samar ita kuma akwai al'ashin Allah ta'ala wa min tufajjirul anharul janna daga nan ne ake mai koran da koramin gidan aljanna wanda Allah ya gaya mana cewa aljanna tana da koramu har guda hudu ko akwai korama ta ruwa ta cece akwai korama ta zuma akwai korama ta nome akwai korama ta ta giya to daga wancan aljanna mu ɗaukakiyar ake yagawa sai ƙoramun nan su dinga zubar da ruwa shar kayan kayayyakin amfani na ɗan adam da Allah ya tsara ɗan adam da shi wannan aya kun gani abin da take karanta da mun shine daga farko har ƙarshe tana koyar da mu tauhidi tana koyar da mu ƙoƙari a cikin addini tana koyar da mu riko da addini da tsayin sallah da yin abubuwan da musulunci ya koyar da musulmai idan musulmai suka riko da waɗannan al'amuran da za su ta ga wannan shi ne ƙarshen aya da za mu karanta a cikin wannan sura yana ana surar ta zo ƙarshe za mu tashi a sabuwar sura ita ce sura ta tawbati wannan sura malam ya mata suna ko ya ce ainihin madaniya an ce sura ce da aka saukar da ita a madina illa ayatain sai ayoyi guda biyu na ƙarshen sura ɗin su ne kawai waɗanda ba sauƙe su a garin madina ba a garin madina ba sannan cewa ayatuwa a wa tis'un wa ishiruna aya wannan a wannan sura tana da ayoyi 129 ayoyinta idan ta tattare wa'annan ayoyi wa'anda suke ciki walan tuktafi basmala ya ce amma ba a rubuta bismillah a farkon ta ba sabanin sauran surori za ga idan za a buɗe su ana buɗe da mai bismillahir rahmanir rahim amma wannan sura da zamu karanta ba a buɗe da basmala ba me dalili shine malam yace li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur zalika domin shi manzon Allah bai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da ya umarni da yin haka ba kama yu'khadhu min hadisi rawahu al-hakim kuma yadda za a samu wannan cikin hadisin da imamu hakim ya fitar da shi riwaya daga Abdullahi Ɗan Abbas wanda yake tabbatarwa da cewa manzon Allah bai ce a rubuta komi na bismillah a farkon wannan sura ta suratu tauba ba sannan malam yace wa summiyat suratul taubati ha ala zikirin taubati kuma an ambace da suratu tauba saboda abin da ta tattare na ambatan tuba a cikinta mana ayoyi da yawa a cikin surar sun yi maganar tuba ta haka kenan mai za fahimta musulmi na kwarai ana so ya yawaita mai tuba a rayuwarsu karka zauna ba ka zama mai yawan tuba ga Allah ta'ala malam ce ala zikir taubati a bisa ambaton tuba fi kauli kaman gurin da ya faɗa a cikin sura ce laqad taballahu ala nabi wannan Allah ya faɗa cikin sura da mu karanta sannan ya kawo ce fa in tubtum fa huwa khairul lakum wannan ma Allah ya faɗa aya ta uku wacce aya aire ta nawa aya ta nawa ya faɗa cikin aya ta ta wajen ta ɗari da wani abu Allah ya faɗi wancan akwai wata ayan kuma da Allah ya sake faɗa a cikin sautar ta ɗin ya ce na eh, Allah kuma ya ce asallahu an yi tuba a ko Allah ya kusa ta yi karɓi tubansu ko ga wannan ma a cikin sautar ta da aya ta ɗari da uku sannan ma ya sake kawa wa ala salatu ladina kullifu da wannan mutum ukun da suka yi takallufi ba su je filin yaƙi ba wannan yaƙi yaƙin ba hatta ba ƙat alaihim arba. harshe da ƙasa ta musu tsanani wa ba bimara hukar da duk yadda ƙasa take da faɗi na ba yi alayhi su. kuma kansu su da kansu ma kansu ya musu tsanani wa zannu Allah malja suka samu tabbacin cewa ba kuma ba malaka ba gunda mutum zai je laɓe ya samu fita min Allah sai zuwa ga Allah illa ilai sai zuwa ga Allah ɗin sun mata ba a rai gani kalmar tuba ta fito a nan du'ai na ayon da muka suna cikin surar da za mu karanta to malam ya ce an ambace ta da suratu taubati ha ala taubati saboda ta tattara magana akan tuba ana ta yi maganganu masu yawa akan abin da ya shafi ainihin mai tuba sannan malam ya ci gaba ya ce warawal bukari an albarra'i ana akiri suratun nazarin suna imam bukari ya fitar daga ruwaya daga barra cewa wannan sura ita ce ƙarshen ainihin sura da ta sauka kamilatar cikakkiya ta ce bara'a wa akiru suratu nazalat kuma ƙarshen sura ta sauka a cikin qur'ani katimatu suratun nisa yace ita ce cikewan ayoyin da suka ce suka cike suratun nisa'i wa'annan ayoyi su ne suka zama ayoyi na ƙarshe da Allah ya saukar a cikin alkur'ani da haka wannan ita ce sura cikakkiya da ta sauka a ƙarshe a alkur'ani ina ba don fahimta kamar yadda imamu bukari ya fitar mana cikin littafinsa daga barra bin malik sannan kamar yadda shi ya tabbatar cewa me ai ta sauka ne eh, ayar da ta sauka ta ƙarshe ita ce me ayar da ta ce sotun nisa'i malai ci gaba ya ce walaha asma'un kathira wannan sura yana da sunaye masu yawa ina fatan fahimta wa mawdu'ar ra'isi babban abin da take karantarwa wannan sura fasalul alaqati da bi alaqa mu'amala baina ummatil muslimati wal kuffari min al mushrikina a tsakanin al'umma musulmai da kuma mushrikai larabawa kafirai wanda suke mushrikai take kokarin rarrabewa ko ahlul kitabi da kuma ahlul kitabi sune yahudu da nasara wanda suke zaune a wannan yanki wal munafiqina da munafiqai wal zalika zikira ne bi bayanul qanunul islami da haka ake ambatonta da cewa sura take bayani me constitution na musulunci fi mu'amalatul mushrikina yajen yadda za zaka mu'amalanci mutane waɗanda suke mushrikai wa ahlul kitabi da kuma ahlul kitabi bala yace wal karkana bainal muslimina wal mushrikina uhud yace lalle akwai alƙawura a tsakanin musulmai da kuma mushrikai wannan sura ta zo ta warware wancan mutum ta nuna wancan duk alƙawuran tun da kafirin da aka ta gina wannan alƙawar da su duk sun warwarewa to yanzu Allah ya farranta zai farranta da wannan ce waɗannan alƙawura ne da haka wannan sura daga cikin abin da take so ta zo ta karantar da mu ta warware dukkan wani alƙawari da yake da an kula ya tsakanin musulmai da mushrikai na ba ta muku Ya ce fa uridat as-suratu ila dhikr hudunatin lil mushrikin da haka wannan sura sai ta fito da cewa mai dawowar mushrikai wa muqadiru al-arba'ati ashhur da kuma lokaci da aka kaddara musu wadda za a mu'amalance su shine wata hudu idan ya wuce waɗannan watanni hudu shi shikenan dukkan mu'amala kuma ta yanke babu wani abu wa bayanu ma yu'amiluna bihi ba'da intihai mai maddul hudna da kuma bayani na abin da musulmai za su yi mu'amala da shi bayan shuɗewan wancan lokaci da aka yanka na cika wannan alkawari tsakanin kafirai da musulmai na fatan fahimta wa bayanin asbabin da ke aujibatul bara'a da kuma bayanin da suka wajabta yin wannan barranta da Allah ya yi da manzonsa da musulmai daga kafirai da shirikai. minhum da gare su wasu durul amri bi qitalin da kuma yadda al'amari ya gangaro da cewa a yi yaƙi a tsakaninsu wata aminin mai mustajirina da kuma aminta wanda aka ɗauke shi ainihin mai ɗan ƙodago ko ɗan ƙwanƙila ko da aka ɗauke shi kwankila a ce zo kai mun aiki kaza ko da baya musulunci to za a ba shi kariya za a ba shi aminci to wannan hukunci shi ma za mu ji shi cikin wannan aya hatta ya suma a Allah za a ba shi aminci har zuwa lokacin da za a ji dokoki daga wajen Allah alam yakun lil mushrikuna yuhafizuna ala uhuri yace mushrikai ba su kasance sun tsayu sun kiyaye wayannan alƙawuran nasu tunda ba su kiyaye wayannan alƙawuran ba da haka Allah ta'ala ya barranta da su aka warware kuma wannan ainihin ne ainihin wannan abin da suka kula na alƙawura na fatan fahimta da haka yi ce wa ya sabuna muwarice muwahiyati linnikrati alal musulmi kuma wannan yana nuna cewa wani wata dama ce da aka samu wadda za a warware abin da ya shafi ainihin musulmi fa alana Allah fi awwali hadhihi sura bara'atu sai Allah ya bayyana a farkon wannan sura barrantarsa wa rasuluhu da manzansa min urubihim daga alƙawuransu gaba kiɗa Allah ya ce ya barranta daga wannan alƙawuran da suka yi a ƙara sai Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم إلى الذين عاهدتم فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين الله تعالى يقول براءة من الله wannan kamar sanarwa ne Allah yana nuna ya barranta ya cewa barranta daga Allah da manzansa ilal ladina ahadtu zuwa ga waɗannan da aka kulla alƙawarin su min mushriki daga mushrikai ay uhudan hudilakan alƙawarin da aka yi shi sakakke aw duna arba'ati ashhur wanda yake koma bayan watanni uku, aw ko ko sama da haka wa naqal adi warware wannan alƙawarin bima yadhkuru fi qawli saboda abin da aka ambata cikin fadin sa Allah ya ce fasihu fil ard sai Allah ya ce ku yi tafiya a bayan kasa ai siru amanu aminina ku tafi a bayan kasa kuna amintattu ayyuhal mushrikuna ya ku mushrikai ana Allah ya ba su wannan dama su tafi a bayan ƙasa su cikin aminci fil ardi a bayan ƙasa arba'ata ashhurin watanni hudu awwaluha watan farko da za su yi wannan shawwal shine watan shawwal wa akhiruha al-muharram karshen kuma shine watan muharram to wayannan watanni hudu sune Allah ya ba su dama su yi abin da za su yi bayan watannin bayan watannin nan hudu to kuma za a faɗi dalilin da yasa Allah ta'ala da manzansa suka barranta da su bana yace bi dalilin ma sayati a dalilin abin da zai zo wala amana lahum lakum babu amana a gare ku ku kafirai ba da ha bayan waɗannan watanni hudu wa alamun ku sani annakum ghairu mu'jizillahi cewa ku ba za ku biyo Allah kauci ba ai na ko azabar ba za ku iya kaucewa azabar Allah ba duk yanda kuka yi duk da Allah ya kaddara muku cewa uquba da bala'i zai same ku ba za ku iya kaucewa sa. wa annallahi shi kuma lalle Allah mukhzil kafirin ai mudhilluhum Allah mai yarbar da kafirai ne duniya a nan duniya fil qatl ta hanyar yadda za a kashe su wal asra ribace su a filin yaƙi. Allah zai musu wannan wal akhirati kuma a lahira bin nari Allah zai kunyata su zai tozarta su ta hanyar sa su aina a cikin wuta idan lahirata. jama'a mu ji tsoron wuta saboda wuta duk abin da za a faɗa a kanta ana faɗa da gwargwaron abin da ta zai ɗau amma don mu karantar da kanmu ku fahimci menene wannan wuta da Allah yake ce zai gasa ɗan adam a ciki hadisi ya zo cikin mawaɗata imam malik ruwaya daga abu hurera yake cewa wuta ta kai ƙara wajen ubangiji ce sashinta yana ƙona sashi tana roƙon Allah ta'ala ya bata lokaci ta hutu don manzo Allah ya bada labari ya ce ya ka hura wuta sai da ta dinga canja kala kala kala kala har sai da ta kowa baka irin da ta koma wannan buɗe irin sai aka kule ta aka bar ta haka saboda babu abin da za ta ci ga kuma irin an kule ta tana cikin wani matsi shi ne sai tunanin Allah ba ta iko ta huta ba manzo Allah ce sai Allah ce an ba ki dama ki dinga fashi sau biyu a shekara shi ne mai yin numfashin shi ne lokacin zafi da lokacin sanyi numfashin mutane kuma ɗan adam za a sa a ciki da dutse da gumata. duk wanda ya laifi cikin su suna makamashin wuta Allah ce wa kudu har nasu wani jarar makamashin ta su ne mutane da duwatsu alaiha mala'ikatun a kanta akwai mala'iku giladun masu kauri shidadun masu tsari. la ya asuna Allah ma'amaru ba sa saɓa Allah cikin abin da ya umarce su da kamar manzan Allah ya ce sai Allah ya ba ta izini ka yi numfashi sau idan ta furo waje sai lokacin zafi ya zo manzan Allah ya ce idan tattal haru ba a bari dubi salati idan tsananin zafin rana ya tsananta ku sanya ya sallar mana kar ku yi daga lokacin yayi ku ɗan tura lokacin gaba saboda kaifin zafin rana ya ɗan kare sai ce fa inna shiddatal harri min faihi jahannam ku sani tsananin zafin rana yana daga cikin numfashin wutan jahannama da yanzu sun gani yau numfashinta yaya wani ba ya iya yin azumi da tsananin zafin rana da numfashin wuta ne mai ka shirya don ka cikin kanka a wancan wani mai na shirya mai muka shirya don mu kwaci kanmu a wancan wurin kun ga Allah ya ce mai wa anna allaha mukhzil kafirin Allah zai taɓar da kafirai ay muzillahum me yarbar da su ne fi duniya a wannan duniya bil qati ta hanyar an je filin yaƙi. Allah zai biyo musulmai nasara su su karkashe su wa bil kuma Allah zai biyo musulmai dama su kame su a matsayin fursunonin yaki sai ya ce wa bil a lahira kuma Allah zai musu azaba da wuta kuma kun ji yadda wannan wutar take ko ba wannan ne sharin wutar lahira ba shi ɗan adam da za a yi masa azaba Allah ya ce duk lokacin da fatar jikin ɗan adam ta ƙone ya zama ya daina jin zafi sai a canja masa sabuwar fata cikin sabbin sai الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا نعم كلما نضجت جلوبهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب الله تعالى يقول إن الذين كفروا بآياتنا lalle waɗanda suka kafirce wa ayoyin ayoyin mu Allah ce saufa nuslihim nar da sannu za mu shigar da su cikin wuta kullama na shi tuludu. duk lokacin da fatocinsu suka ƙone suka zama ba sa jin zafin wutar Allah ce faddal na umtuludan gaira sai mu canja musu wata fata daban ba wannan ba Allah ce ya yi haka ba na koyi ba liya zuƙul azab don su ɗanɗani wannan azaba ce kuka ɗan adam ya kamata ya yi wa kansa faɗa ina sun ci duk abin da zai zama dalilin da Allah zai jefa shi a wallahi duk abin da zai sa ɗan adam ya fada wuta ya ci shi saboda mai saboda wutar ta fi ƙarfin fata ɗan adam Allah da kansa ya ce mai inna kana garama ita wutar nama ta fi ƙarfin fatar mutum shi sa aka kira ta garama ta fi ƙarfin fatar mutum ba dai fatar ba ko ƙarfe ƙasa za ta cinye shi za ka yi da kai da muka yi don Allah ya fitar da mu daga wannan azaba wasu bayan Allah wani kawai kuta aka ambata ya sume mutu ana kiran shi katilin Qur'an ko suna nan da yawa da suna tsoron wutar jihar nan ba kun ga mu a zamanin nan za a ji wa'azi za a ji wa'azi amma in ka je gun da kake harkarka, wannan ba zai canza ka abin da kake in kasuwa kake kake cutar mutane wa'azin du da kaji ba zai sa ka canza ba za ka ci gaba da zaluntar mutane in a ofis kake kake shirye shiryanta na zalunci du abin da kake na wa'azi ba zai hana kai munan zalunci da ka yan uwa akwai bukatar mu gyara saboda me don ɗan adam ya fitar da kansa daga wannan sai Allah ya ce wa ko من الله ورسوله إلى الناس إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله أن الله بريء المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله الله الذين كفروا بعذاب أليم Allah ta'ala ya ce wa azanu Allah ya ce a ilamu sanarwa ce shela ce min Allah daga Allah wa rasulihi da manzonsa ila nasu zuwa ga mutane yawmul hajjil akbar ranar aikin hajji a yawmul nahar shine ranar suka lokacin da mutane suka taru a filin da ake soke dabbobi cewa annallahi bi annallaha bari'un minal mushrikin cewa lalle Allah ya barranta daga mushrikai wa uhudihim da alƙawarsu wa rasuluhu da kuma manzansa bari a aina shi ma ya barranta ce wa a karajin bukhari fi sahih yake ma bukhari ya fitar mana hadisi cikin ingantaccen littafinsa hadisi na dubu da da da shida hamsin biyar hadisi daga abu hurairar Allah ya kara mushi yadda yake cewa ba asa abi bakar sallallahu alaihi wasallam fi tikal hajji fil mu'azzinina Allah ya aiki sayyidina Abubakar a wannan rana da aka yi wannan shelar cikin masu yawo su yi wannan shela ɗin ya ladhi alladhina basahum yawmun nari Wadda Allah ya tayar da su eh, manzon Allah ya aike su a wannan rana din yu'azzimuna suna shela da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa bi Allah ya hujja ba'da ami mushriku cewa kada wani mushriki ya sake zuwa ya aikin haji bayan wannan shekara ita zai shigo ɗakin kaba an haramta musu wannan aiki babu wannan na fatan fahimta sannan ya ce wala ya tufu bilbaiti uryana kuma kada wani a cikin mushirka ya zo ya yi dawafi a wannan ɗakin tsirara ko san su su za su dawafi a ɗakin kaba, tsirara suke suna yawon tsirara suna kewaye ɗakin suna ainihin irin abubuwan suna na bautar su da suke a wancan to manzon Allah ya sa su na Abubakar da wasu daga cikinsu su suka yi shela suka faɗi wannan sako na Allah da manzansa cewa kuma Allah da manzansa su barranta daga mushrikai ba za su ƙara yin wani alkawari da aka yi an warware shi duka kar wani mushriki ya sha ka zuwa ya ce bai wani aikin haji na gargajiya da yake kar wani mushriki ce zai sake zuwa ya yi dawafi a ɗakin kaba an ta wannan manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya sa suka bayyana wannan wa qala humayd thumma ardafa an sallallahu alaihi wasallama ya ya ala ibn abi talib fa amarahu bi an yu'zana bi bara'ati sannan sai mangan Allah ya goyo ainihin wa ya ala ibn abi talib ya ɗauko wani ɗan uwan nasa shi ma wa fa kuma ya umarce shi Bai an yi uzana cewa shi ma ya tashi yawan nan sanarwa bi bara'atihi cewa mangan Allah shi ma ya barranta da abin da Allah ya barranta shi na mushrikai na fatan fahimta a Allah ta'ala ya hana mushrikai su zo su yi wannan aiki ai waqat mala yace wa sallallahu alaihi wasallam aniya aliyan sanata eh, sanata tis'a yace a shekara ta tara manzon Allah ya aiki sayyidina Ali fa azana yawmun nahar yaje yayi wannan shela a ranar sokka bimin amina bi hadhihi al-ayat da wa'annan ayoyi wa Allah ya hujja ba'da hadhihi al-am kada kuma wani mushriki aikin haji bayan wannan shekara wala ya ƙuhu bilbaiti oriyana kuma kare da ya da wani mashirki ya da ya je ya yi mai ɗawafi a ɗakin ta ba tsirara kuna bisi rawan bukari. Allah ya ce fa in tuktu ko in kun tuba min al da kafirci fa huwa kairun lakum to yin tuba ne fi alkhairi a gare ku wa in ta an imani in kuka juya da baya kuka bar yin imani fa'alamu to ku sani annakum ghayru mu'jizillahi cewa ku ba za ku iya kufcewa Allah ba ba wani mutum da iya ya isa ya fita cikin tarkon Allah ko akwai ba wanda isa ya gujewa Allah ko akwai ba wanda isa ya ce yau ya tsere Allah ba zai kama shi shi sai ya ce idan kuka kuka juya da baya kuka iya imani fa'alamu ku sani annakum gairu mujizillah ku ba za ku gujewa Allah ba ba za ku yi wa Allah fauci ba ba za ku fita cikin tarkon Allah ba eh mala yace Allah ta'ala yace wa bashir ne wa bashir alladina ko kafaru bi azabin alim sai Allah yace kayi wa kafirai albishir da azaba mai radadi ai akbara kabarin labari suwa alkar alladina kafaru kabewa wa'annan da suka gafata labari bi azabin alim ai mu'lim wa huwa al azaba mai tsananin raɗaɗi shine kisa wal asira da riba cewa fi duniya a duniya wannan da kuma shiga wuta bil akirat a lahira da aka duk mutumin da ya bin abin da Allah ya ce ya zauna a kan son zuciyarsa a karanta masa abin da shari'a ta ce sai ya kiyanta ya ki dawowa ya sauka da kuma irin wani ne a sanar da shi cewa akwai azaba mai raɗaɗi wanda ya rayu a kan son zuciyarsa ya yi abin da ya ga dama na son zuciya to Allah zai kama shi kuma duda daɗin da yake ko duk yadda yake a duniya wannan ba zai sa shi ya iya kuya Allah dan Allah ya nufin kama shi lokaci ɗaya Allah zai kama shi sai ce ko illa alladhina ahadtum min al-mushrikeena thumma lam yanqusukum shay'a ثم لم ينقصوهم شيئا ولم يظاهروا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فالله تعالى سيكاو استثنائي yace illal ladina ahadtu na da mushrikin wa'anda ba za a wannan hukunci na barranta bai hau kansu ba sai wa'annan da aka kulla alƙawari su cikin mushrikai thumma lam yanqusukum shay'an sannan ba su warware muku wani abu ba na wannan alƙawari da kuka kulla yace min shuruɗil ahd yana daga cikin sharɗin alƙawari shine rashin warware shi ko yawa mun kulla alkawari da kai baka warware ba to alkawarin yana nan amma abin da zai tabbatar da warwarewar alkawari alkawarin a sharɗin da muka kulla na alkawari warware shi ne in kawarwar alkawari to duk wanda ba su warware muku alkawari ba in ci Allah ya ce to wannan yana daga cikin sharɗin tabbatar musu da alkawari bayan na ya ce walam yuzahiru ko ba su ɗauka ga wani akan kuma ɗaukaka wani a nan da ya ce walan yu ayinu ba su taimaki wani ba alaikum a kan mana ba su ce walan yu awanu alaikum ahadan ba su taimaki wani mutum guda ɗaya kan ku ba min alkufar daga cikin kafirai sai Allah ya ce fa atimmu ilai adam to ku cika musu alkawarinsu ila ba'i muddatin har zuwa lokacin da aka kulla alƙawarin ya cika allati hattun alaiha wadda kuka kulla alƙawari a kai in kuka kulla alƙawari da mutum cewa bayan sati ɗaya za ka zo ka bashi wani abu da sati ɗaya sai ba ka yi ba to yana da dama ya wurin wannan alƙawari saboda mu saboda an cika ka'ida da aka kulla alƙawari saboda haka kullum mu dinga cika alƙawarin da muke, na fatan fahimta wa ha'ula'i hum banu damrata wa'annan wa'anda aka ce a cika musu wannan alƙawari su ne wata kabila da ake kiransu ban damrata su sun yi alƙawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi cika min qaba'il bani bakkar daga cikin wata kabila da ake kiransu bani bakkar min kinanata daga kabilar kinana walam yanqudu adam basu warware su ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi mai tsira da aminci Allah su tabbata gare shi fa umira bi itimami ahdi sai aka umarce shi da cika alƙawarin da ya musu ila muddatihim zuwa lokacin da ya dauka musu aka ce cika musu Allah ya ce inna Allah yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son masu tsoron Allah menene wani tsoron Allah ake nufi anan yace bi itimamin uhudi ta cika wannan alƙawura da kuka yi idan ka yi alkawari da mutum ka cika alama ta ce cewa kana ji tsoron Allah shi kuma Allah yana son masu tsoronsa saboda haka ‘yan uwa mu dinga cika alkawaran da muka yi da mutane wa amma ladina naqadul ahda amma kun ga wa'anda suka warware alkawari wa muddatihim arba'atu ashhur Mudda da aka diba musu shine watanni hudu duk wanda aka kulla alkawari da su cikin mushrikai tsakaninsu da annabi suka ki cikawa aka kulla suka ki cikawa to Allah ya ba su wata bayan wannan wata hudun yana cika to shi kenan alkawari ya warware babu wani sauran alkawari tsakanin musulmai da su ina fata mun fahimta babu wannan alkawari an warware shi da haka shi sa anan malam yace wa ammal ladhi wa ammal wa ammal ladina nakadul ahda lalle wa'annan da suka warware alkawari fa muddatihim lokacin da za a cika wasu nasu alkawarin arba'atu ashhurin shine watanni hudu nan da Allah ya dauka musu idan wayannan watanni hudu suka cika to su ma batun alkawari babu shi ya tashi ina watan fahimta to saboda lokacin mu ya cika karfi biyar ko ba mun shiga ayar ta gaba tana bukatar wani karin bayani da mu dakata a nan in Allah ya kai gobe sai mu a kai. abin da na faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada da ba ikon kiyayewa waɗannan faɗa zama akwai kuskure kuma Allah alaikum wa eh wanda zai sujjada ta alkur'ani ba a yi masa sarfin cewa sai ya kafara amma in yi kafaran babu ne sannan ba ce biyu ko uku kai tabbarar kawai kai su daga in ka ɗago shi ke wallahu ta'ala alam ba nima a gane ai ba sallah kake ko sallah kake yau Thank you. malam eh inda da abin da shari'a ta yi da shi ne ba ba ki bai ba amma idan abin da shari'a ba ta da shi ba ne ke ma shiga ce za ki tashi ki da shi kun zama ɗaya ke da ita ba ma matsalan ya kika gane cewa kika shiga tsakanin ku eh ya kamata mu fahimci wannan ko ya ta gane cewa ita ta shiga tsakanin su da ita har ya kamata abin da za mu fara fahimta mata akwai abin da suke kasa fahimta da al'amarin maza namiji yana bukatar mace ta zama mai tsafta yana bukatar mace ta zama mai ado mai iya lafari mai iya hira to mata mu duba su iya wannan ba idan yin sa a yi samun wata mutu sai ki ɗauka magani ta mutu kuma abin da nake so ki fahimta ki yi abin da ya faru a gidan annabi a gidan annabi al'adarsa ce idan sallar la'asar ya yi sallah kan shiga ɗakin matansa da yamma yana bin su ɗaya ɗaya ɗaya yana shiga ɗakin yana ganawa da su to matan kowace kusan mata kowace da irin tunanin da kuma irin hankalinta a cikin matan akwai zainab sai ta ƙara iya nazarinta a duniya mai annabi yake so cikin abubuwan da yake so akwai zuma so duraran da zai shigo ɗakin da zai tata mai zuma daga idan zai yi minti goma a sauran ɗakunan a ɗakin zai da minti ashirin yake me yasa yake minti ashirin zai ɗaffar zuma ta bashi yana ta tana nufin cewa kuma ta zai ce shi ko da tsafi da me da mu'amala ko to matan ba su iya mu'amala ba ba mu maki rashin iya mu'amala ki ne yasa ta sha gaban ki da ka kafin ki tunanin shiga malamai je ki tintintini ita mai take abin da ya sa muwa muka san wannan na gidan annabi matan gidan da suke ah me yasa in annabi ya shiga ɗakin da rabu yake zama dole mu gano wanda suka fi kishi da san annabi Aisha da Hafsatu sai suka ce dole mu san me annabi yake me yasa idan ya shiga ɗakin zai fita in ya shiga ɗakin Zainabu zai zauna ya ta hira da ita ya kamata mu san me yake sai suka haɗa baki suka faɗi wani ɗan itace in ta ci bakinta zai ware sai suka ce idan ya shigo ki.

yanzu kin abokiyar ki ta ki sai ki koma ki kashe kuɗin ki a gaza abin da ya kamata ki fara yi bincike me yasa har ya karkata zuwa gare ki eh kafin ki ba tunanin yadda za ki kare kallon ki ko ki je ki bincike yayi aka yi har ta zo ta jaye shi akan ki sa jabar ibn Abi Talib lokacin da zai kai yasa gidan miji sai ya gwada mata wayansu dabaru wajen guda shida yace mata ya ke yata zan gwada miki waɗannan abubuwa na miki wasu ci da su abu na farko ka shaidinki da yawan kishi kishi ɗan makulu ne na shida ka shaidinki da yawan fushi fushi yana jawo ɓacin rai ɓacin rai yana kawo shida ya ce ina umartarki da yawan sa kwalli kwalli yana gyara fuskar mace ya ce ina umartarki da yin kunshi kunshi yana kashe sanyin ƙafa na mace kuma maza ne in an ce mace tana da sanyin ƙafa je ku tambayi tsohon mata sun san mai ake ne na wata fahimta ya ce mata yana kashe yana sa mace ta samu sanyin kafa da yana kashe sanyin kafa da aka ta yin kunshi sai ya ce mata kuma turaren da za ki fi amfani da shi mafi kyawun turare da ya mace za ta yi amfani da shi ke shi ne ruwa karki yadda ba ki amali da ruwa da yake gwada mata tsafta 20 ka zaba zo ba ka tsafta washe miji kusa da ke eh bakin ke na wari kin ci to ba kin kuka ba ko eh ba ki dan samu aswa kin goge ba ko brush din wanke bakin ki kin yi ba abinci da warin hayaki ba ki wanka kin gyara jikin ki eh Dr. Azim a cikin alojis da yake kawo haƙoƙin namiji akan mace yace daga cikin haƙoƙin namiji akan mace yace an ta zayyana lahu wa ta jammala ta yi ado a shi ta yi kawa don mijinta ya zo ya gani dan abbas ya ce mata ta tana min ado a gani ni ma ina mata ado ta gani to ki zauna da datti ya shi mijin wajen lokacin ta za ta wanka za ta shafa tare za ta yi ado a dole ta ji sa ya kamata ku canja mu'amalar ka da mazajen kar ku bari ma yi. da malamin yan sudu da yan damfara su dinga samun kanku suna cutar wallahi in kin iya mu'amala duk wancan abun ba wani wanda da zaki da kuma malami da ku gyara mu'amalar wallahu ta'ala alam mhm. assalamu alaikum malam ya tambaya cewa malam na kasance saboda wasu da ke da lokacin da yake rama wasa, ko kuma yake rama wani saloli, dole abokin da yake cewa to eh. ni ban ga wani muhimmin dalili da zai sa shi zama mai tariku sala ba ko babu wani dalili muhimmi ko akwai yawa da haka wannan sa kalman dalili muhimmi ma babu ta so kawai dai ka yi wasa da sallah karama salloli yawa idan mun ɗauki fassarar na wasu malamai sun ce du mutumin da bai sallah ba da gangan yawa sa kawai kafin ne ran da ya tuba dawo sai dai sake samu sallah ba wani can damun ba su ba ka da lokaci shi sa wannan ya fada maka haka amma in mun dauki fassarar malaman na malikiya sun ce idan mutum ya sakaci bai salla ba sai ya iya tuna adadin shekarun da ya bai salla ba to zai rama su har sai suka ba da salo suka ce in ba malalaci ba ne a kowace rana zai iya rama sallar kwana biyar ko mara in azahar ta zo sai azahar la'asar magariba isha asuba illa azar ta yi sai asuba magariba a kaza kaza kowace sallah ɗaya zai salloli biyar a cikin ta har sai ya yi wa'annan salloli na adadin shekarun da yake ga cewa ya yi bai sallah ba ko kuma suka ce kowace rana zai iya rama sallar ranar guda idan yin azahar sai ya kawo azahar idan yin la'asar sai ya kawo la'asar idan yin magariba sai ya kawo magariba in yi isha sai ya kawo isha in yi asuba sai ya kawo isha kuma ga ya rama da kwana guda da haka da haka har adadin shekarun da bai rama akwai malaman da suke da wannan fahimtar amma iya shekul islami da taimiyya da iranian su ce duk wanda ya yi sallah da gangan kawai kafiri ne babu wani abin da zai da ranar da ya tuba ya zo ya fara ce gyara musuluncinsa sai ci gaba da sallah wa'ancan kuma shi da ubangiji shi sa wancan ya faɗa maka amma mu akan abin da muke zai rama muna fatan Allah ya kafa wallahu ta'ala alam da bukata cewa domin mutane da yawa a cikin wannan ko marasa ɗan <laughs> a'a me za ku faɗa a'a Zulubi yake yi da yana shakka ko kuma an ce al'ismu ma haka si nafsika sadaka ya sai na yin laifi idan aka ga abu na al'umma sai ka raba ta kowa zai samu barbaran yadda da ya ba, kai ba za ka fifita kanka a kan wani sai dai idan wanda ya kawo ne ce kai ka ɗauki kaso kaza sai fifita ka ta wannan ya baka dama ka yaka amma an kawo abu al'umma sai ka raba gwargwadon abin da kowa zai samu wannan shi ne daidai alawar wancan kuskure kai sai ka gyara nan gaba wallahu ta'ala ala eh ko yana da bukata sauran mutane ba su da bukata eh ba su da bukata a to da ba su fita a ba ku ti to shi ke ba ku ga kisan cin abincin annabi da abu hurairar suka fito suka samu nuna a gindin kokon ƙwarya abu wurare zai kalu gana ya ce kawai na gashi kansa in ya shawar da zai ishe shi amma sai an nufi ce a je a kira mutanen rumfa gaba ɗaya eh ai yana nuna yana da bukata ko to amma wannan bukatar tasa ya sa ya karɓa shan ne gaba ɗaya da ƙarshe ma shi aka wani shi ya sha a ƙarshe so gaga kenan ɗan adam ya yi haƙuri in an kawo abu na al'umma da mun Allah yana jarabu ɗan adam da ya ga ya za ka yi aiki ko da ba in an kawo abu na al'umma ka yi bakin ƙoƙarin ka kai adalci wannan shi ne zai fitar da kai Allah ya dace da wallahu ta'ala ala اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن آتيت fi man توليت وبارك لنا فيما أعطيت أنا وصرف أنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعد من أعطيت باركت ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا أمرنا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين بجودك وإحسانك يا رب العالمين وأكد دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم